الرحمن الرحيم ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشره يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأويهم جهنم كلما كبت زدناهم سيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يرون الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان كتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا <clears throat> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل balala. بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد ينقوى منا جدد قدير موغا mai girma ميجرما دوككا wanda cikin iyawarsa da kaddarawarsa ya nuna muna wannan safiya ta ranar lahadi 23 ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida wanda kuma shi ne ishirin da uku ga watan mars miladiya dubu biyu da ishirin da biyar ga mu allah mai girma da ɗaukaka ya haɗa mu a wannan masallaci na ibn shu'aib al-islamiyya domin ci gaba da gudanar da tafsirin muna alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a daidai wannan lokaci a cikin wannan wata mai daraja wata mai alfarma wata ramadana alhamdulillah muna cikin suratu al-insan al insan wato suratul insani take sura ta 76 kuma muna baki bakin boda na ƙarshe wannan sura domin mun karanci ayata 22 a wannan sura ya nuna kenan a yau za mu tashi farkon ayata 23 inda Allah ke cewa bismillahir rahmanir rahim إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa inna zanna nazzalna alaykal qur'ana tanzila lalle ne mu ne muka sauko ma da alqur'ani kuma tanzilan saukarwa wato an yi ta akedin dinsa da ababe kusan guda biyu domin su nuna wato kuma kusan guda uku ma don a samu wato a samu tabbacin cewa ƙur'ani nan daga wajen Allah ne na farko aka buɗa shi da inna wato da harfin ta'kidi bayan haka kuma sai ya zo da jumla ismiya maimakon ya zo da jumla filiya jumla ismiya ta fi ƙarfi bisa ga jumla ismiya sai aka ce inna na nazzalna alqur'ana tanzila ba ce na nazzalna ba ce nazzalna alaikal qur'ana tanzila sai aka ce nahanu aka fara gabatar da nahanu wanda shine ismi kamin nazzalna wanda wannan yana nuna karfafawa ne bayan haka kuma bayan an ce inna nahanu nazzalna alaikal qur'ana mu ne muka saukan ma da alqur'ani wannan kadai ya isa to amma sai aka ce tanzilan wato aka yi ta'kidin sa da masdari tanzilan saukarwa mu muka saukar da alkur'ani ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan qur'ani da aka saukar ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam qur'ani ne wanda ke dauke da shiriya wanda ke shiryar da al'ummar duniya gaba daya wayanda suke tare da shi wayanda suka bi shi Allah ka azurta mu da biya wannan alkur'ani da Allah ya saukar ma annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai Allah yake cewa فاصبر لحكم ربك ولا تدع منهم آثما أو كفورا sai Allah ce fasbir li hukmi rabbika kai hakuri domin hukuncin ubangijinka bi ma'ana kai hakuri da hukuncin da Allah yayi abinda Allah ya kaddaro kai hakuri da shi idan Allah ya kaddaro arna za su zazzage ka wannan hukunci ne na Allah sai kai hakuri idan Allah ya kaddaro za yi imani hukunci ne Allah sai ka ɗauka haka idan kuma Allah ya kaddara ba za su yi imanin ba kuma to nan ma kuma dai hukunci ne na Allah sai ka yi haƙuri kawai kar ka damu da abin da Allah ya riga ya hukunta amma dai wala bi minhum asiman aw kafura kada kai biyayya kada kai da'a ga wayanda ke yawan sabon Allah ko wayanda ke yawan butulci ga Allah eh, akan nemomin da Allah yayi musu wayanda ba sa godiya akan nemomin da Allah yayi musu karka yi musu da kenan abin da ake nuhi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan ya tsaya kan wa Allah da'a amma kada yawa arna kada yawa munafuka Allah biyayya kada yawa masu sabon Allah da'a yawa Allah da'a ya tsaya bisa ga umurni Allah bisa ga da Allah ya aiko shi da shi wannan ana kira ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kira ga manzo Allah kira ne ga al'ummarsa kamar ana magana da mu ne cewa musani fa Qur'ani Allah ya sauko da shi ne kuma wannan saukarwa babu shakka a cikinta sauraka mu yi haƙuri ga duka hukuncin da Allah ya zartar abinda Allah ya ɗoro maka ko abinda Allah ya ɗoro ma ɗan uwanka ko abinda Allah ya hukumta a cikin zamanka na rayuwar duniya ko na lahira ma fasbir ka yi haƙuri amma dai kada ka zama kana da'a kana biyayya kana eh, aiwatar da abinda masu sabo Allah kenan kada ya zama ka bi masu sabo Allah kun ci gaba da sabo Allah tare da masu sabon Allah ko ka bi butullai wayanda ba sa godiya ga nimar Allah ya zama kai ma ka shiga cikin wayanda ba sa godiya ga wannan nima ta Allah wadda Allah mai girma da daukaka yayin maka Allah ce karka yi haka sai kuma yake min واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا Allah mai da daukaka yake cewa wadkur isma rabbika watan ka da'a ka yi biyayya ka ambaci suna ubangijinka wato ka zikiri ka ambaci suna ubangijinka kenan ka zama mai zikiri mai tunawa da ubangijinka mai ambata suna ubangijinka bukuratan wa asila safe da mariki bi ma'ana ka ambaci Allah da safe ka ambaci Allah da mariki wannan ba yana nufin sai da sahi sai da mariki ke ambata Allah ba a'a ana nihin ka zama mai ambato Allah dire da rana eh, ya zama ko da lokaci ba za ka manta da Allah ba Allah na cikin zuciyarka idan za ka wa Allah da'a ka tuna da don Allah kake yi idan kuma za ka saba ma Allah ka tuna da Allah yana ganin ka ya zama ko da lokaci kana tare da Allah hakan nan kuma kana ambato Allah a zuciyarka kana ambato Allah a harshenka ka zama haka Shi shine mana bukuratan wa asila ba ana nufin sahi da mareci kadai ba ya zama da rana ba ruwanka da Allah Ba ka zikirin Allah ya zama cikin dare ba ruwanka da Allah a kai dai kawai daga sahi ka yi? sai mareci kuma shi na a'a ana nufin nan kamar yadda ake cewa innahu yadhkurullaha layla nahara yana zikirin Allah dare da rana ana nufin kenan kullum ba kowane ba kowane lokaci kenan to shi ma wannan haka wa isma rabbika bukratan wa asila ka ambaci suna ubangijinka sahi da marike na. wa min al-layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila wa min al-layli cikin dare ma fasjud lahu kaje kai masa sajada a cikin dare lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ubangiji Allah mai girman daukaka yana saukowa idan ya sauko zai zo wannan sama ta kusa kusa kuma zai kama shela yana cewa akwai mai bukatar gafara in gafarta masa akwai mai bukatar waton eh, rahama in masa rahama duk mutumin da ya tace ce eh, yana bukata ya roki Allah to sai Allah ya masa duk abin da ya bukata akwai wata bukata taka kana da bukatar ka roke ni roka zan biya maka so a wannan lokacin tashi ka aza goshin ka kasa wannan lokacin ka gaya ma Allah bukatocinka na alkhairi a wannan lokaci Allah zai saurare ka Allah zai karba maka domin ka hada ababe guda biyu a wannan lokacin gashi cikin dare a wannan lokaci Allah na karba addu'a gashi kai sajada ita kuma sajada manzo Allah ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidun lokacin da bawa yake zama kusa ga ubangijinsa shine lokacin da yana cikin sajada to kaga yanzu kana kusa ga ubangijinka saboda kana cikin sajada kana kusa ga ubangijinka lokacin da kuma gashi cikin dare ne so a wannan lokacin ka tashi ka gaya ma Allah bukatocinka sabbihu laylan tawila kai masa tasbihi dare mai tsawo bi ma'ana kai masa tasbihi ka rinka subhanallah walhamdulillah karin kai haka cikin dare kana zikurra wanda Allah mai girma da daukaka zai kalle su ya yahe maka zunubanka ya daga darajarka wa sabbihu laylan tawila sai Allah ya saki dawo yana magana da arna inna ha'ula'i yuhibbuna al'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila Allah ke cewa inna ha'ula'i lalle wa'anna yuhibbuna al'ajilata suna son gaugawa wadda ta gaugauto ita ce duniya arna duniya ɗaya suke so ya za su yi su tara duniya ya za a yi su samu duniya ya za a yi su more ma duniya shi ne kawai suke so amma wai ya zaru na, zaruna wara'ahum yawman thaqila sai su manta da abin da zai biyo bayansu. bi ma'ana su manta da abin da zai biyo ran tashin kiyama suna son duniya sun manta da lahira sun manta da abin da zai biyo bayan an mutu sun manta da kwanciyar kabari sun manta da tashin kiyama sun manta da tsallaka siradi sun manta da duka wasu ni'imomin da ake samun aljanna sun manta da duka wani bala'in da ke cikin wutar jahannama duka sun manta su dai duniya suke so kuma wannan yinin na ran tashin kiyama ai sun manta da shi kuma gashi yauman saqilan yini ne mai nauyi yini ne babban nauyi wato yini ne mai nauyi yini ne babba shine yini na tashin kiyama kenan Allah ka sa mu dace sai Allah yake nahanu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idha shina badalna amsalahum tabdila Allah yake nahanu nahun lalli muni muka halicce su wa shaddadna asrahum muka ƙarfafa halittarsu muka yi musu halitta mai kwari kwari muka yi musu halitta mai karfi karfi shine shaddadna asrahum Wa'iza ce na? idan muka ga dama kuma baddalna amsalahum tabdila sai mu canza wasu ire-iren su canzawa in mun ga dama sai mu tafiyar da su sai mu kawo wasu mutanen da ba su ba sai su ci gaba da rayuwa a duniya kamar yadda su ma wa'annan suka rayu a duniya to da mun ga dama to da haka za mu yi domin ganin dama mu ne yasa muka kawo su to kuma muna iya kuma mu canza sun domin Allah shi ke da iko akan komai shi ke canza wanda ya ga dama ya tabbatar da wanda ya ga dama Ya Allahu ma sha'u. Ya Allahu ma ya sha'u wa yuthabbit hmm. wa indahu ummul kitab Ya Allahu ma ya Allah yana shafi abun da ya ga dama wa yuthbitu ko kuma ya tabbatar da shi ko ya tabbatar ko ya shafe duk aikin sani so da kai Allah ya ga dama sai ya shafe ku ya kawo su domin ai akwai wasu halittun da suka rayuka kamin ku yanzu duk babu su yanzu ku ne kuka zo kuna maiwa a wannan doron duniyan nan to Allah aiki ne ne in ya ga dama ya canza in ya ga dama kuma ya kyale ku har lokacin da za ku gamu da Allah ko ya ce ya kyale ku ko ya ce ya canza ku karshe alewa kasa dai za ku dai je gaban Allah za ku dai mutu kuma za ku koma gaba Allah ko da an ce eh ka mutu amma ga ƴaƴanka sun biyo ga jikoki sun biyo to kai dai ka tafi gaban Allah saboda kamar an canza ka ai Allah ka sa mu gani amin inna hadhihi tadhkira hmm. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله كي إن هذه تذكرة للي ونفا وأذيني فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا wanda ya ga dama ya rike hanyar zuwa wajen ubangijinsa Allah shine yayi umfani da damar da Allah ya bashi ya saurari wannan wa'azin da ake masa ya bi Allah yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yabi abinda Allah ya zo masa yabi hanyar Allah kar ya kauce mata kai yabi wasu hanyoyi domin addinin musulunci yana da hanya ɗaya ne wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili hmm. ذلكم وساكم به لعلكم تتقون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه Allah yana cewa wannan ita ce hanya ta madaidaiciya hanya daya fattabi'uhu ku bi wannan hanyar wala tattabi'us subula kada ku bi wasu hanyoyi da yawa domin su hanyoyin da ba na Allah ba su kan suna da yawa kada ku bi wa'annan hanyoyin da ba na Allah ba farraka bikum an sabili sai wayannan hanyoyin sai su raba ku da hanyar Allah hanyar Allah ɗaya ce hanyoyin bata suna da yawa to ku tsaya akan hanya ɗaya kada ku bi hanyoyi masu yawa wanda wayannan hanyoyin masu yawa za su raba ku da hanyar Allah shine Allah ke gaya mana a wannan gurin inna hadhihi tazkira wannan fa wa'azi ne tun daga farkon sura hannan kai tun daga ma farkon qur'ani hannan kai tun daga farkon qur'ani har karshen sa wa'azi ne faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila wanda ya ga dama ya rike hanyar da za ta kai shi wajen ubangijinsa a wannan gurin akwai fassarar da sufa yake wa wannan gurin wanda ba ta da kyau ba hanyar ƙuri ba fassarar ƙuri ce ba sai su ce faman sha'at takaza ila rabbihi sabila wanda ke son shiga aljanna ya samu wani wanda ke zama tsafida wanda a hanya zuwa shiga aljanna kenan in za ka je dole sai ka samu malami sai ka samu waliyin Allah sai ka rike shi wannan waliyin Allah shi ne zai kai ka ga aljanna saboda mina na shi ya san Allah kai baka san Allah ba saboda ya kamata ka rike wani waliyi ba a zuwa gaban Allah sai an rike hannun waliyi sai ya zama waliyi ne zama wasida tsakaninka da ubangijinka Allah Allah ya wuce wannan matsayin Allah yana son ka rike shi ba ka rike wani ba Allah ya haramta ma rike kowa abin da yake ka rike Allah Allah abin da yake cewa ka rike shi yadda kake ganin cewa ba za ka samu damar zuwa wajen shugaban kasa ba kamar yadda suke kawo misali sai ka hada da protocol ɗinsa sai ka hada da wani da wani da wani to wannan ɗan adam ne ba Allah ba shi Allah kai tsaye in kana bukatar zuwa gare shi zaka je wajen sa ne kuma shine ma ya haramta ma ka ce wai zaka sanya wani tsakiya tsakaninka da shi da ka sanya wani tsakiya to ka zama mushriki kai shirka shi yasa ko arna wa'anda an makka wayanda Allah sauko ma alqur'ani kwata kwatan su dama abinda suka yi kenan ba wai cewa sun kai ba su yadda da Allah ba a su yadda da akwai Allah amma their problem shine wai ba za su je kan waje Allah kai tsaye ba a akwai kanana alloli su ne gumakan su da hannun wayannan ƙananan gumakan za su kai ga Allah in ka tambaye su don me kuke bautan wa'annan gumaka su ce ma na abu da hom illa li wallazina takhadhu min dunihi awliya ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa haka Allah ya fada wallazina takhadhu min dunihi awliya wa'annan da suka riƙi wasu waliyai ba Allah ba wai waliyan su ja hannunsu su kai su ga Allah walladhina takhadhu min dunihi aw don ko su ko kuma kansu waliyai na suka cewa yadda ka gana muna cewa waliyai to su ma nasu fa waliyan su ne shi yasa Allah walladhina takhadhu min dunihi awliya'a wayanda suka rike wani wanda ba Allah ba suka rike waliyai suka bar Allah in ka tambaye su don me kuka rike waliyan nan ba ku rike Allah ba sai kake ma na abuduhum ba komai yasa muke bauta musu ba illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai don su ja mu su kai mu ga Allah wannan shine kawai domin bai wa mu ta san Allah kai sai sai mun biyo ta wane ya ja hannun mu ya kai mu na wane ya kai mu na wane haka muka iske kasar nan haka aka iske kasar nan ana faɗi wayan habba ko sadaka za ka yi wannan ka ma wane, wannan ka kai Allah ka ma wane, shi kowa ne ya kai ma wane, shi kowa ne ya kai ma wane. daga nan ha aka yi ga abdulkadir jilani abdulkadir jilani ya kai ma masoyinsa muhammadu rasulullahi muhammadu rasulullahi ya kai ma Allah wai sarka ta fa za a yi maimako a ce ga shi fi sabilillahi a'a sai a dibi wani babban shehi a ce wannan a kai ma wane shi kuma ya kai ma wane shi kuma ya kai ma abdulkadir jilani abdulkadir jilani ya kai ma masoyinsa annabi muhammadu <laughs> sallallahu alaihi wasallama shi ko annabi muhammadu ya kai ma Allah kaga ma na abu domin illa liqarribuna ila Allah zulfa kenan an zaka bauta ma Allah ka bauta masa ne kai tsaye ba sai ka tsaya ka biyo tawani-tawani. ba ina fata an gano nan haka suke fada suna cewa wai ba komai yasa suke bauta ma wayannan ba a'a sai don su zama wasida tsakanin su da Allah wani guri mu kuma sai su ce wayannan mutane ha'ula shufa'auna inda Allah gumakan nan da muke bauta ma su ne za su cece mu a gaban Allah Allah shi kare mu amma dai Allah ya gaya mana a ba inna hadhihi tazkira faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila wanda ke son haduwa da ubangijinsa to ya rike hanya zuwa ubangijinsa to wannan ita ce hanyar da haka suka fassara wannan gurin wai ka rike wani wanda zai kai ka ga Allah ba wai ka kama Allah kai sai ba a sai ka biyo ta wasila to ba haka qur'ani ke nuhi ba abinda ke nuhi faman sha attakhadha ila rabbih sabila wanda ke so ya kama hanyar da za ta kai shi ga ubangijinsa wace ce hanya za ta kai ka ga ubangijinka hanyar Allah hanyar manzo Allah hanyar zikiri hanyar salati hanyar ibada hanyar wa Allah da'a hanyar wa manzo Allah da'a ita ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ita ce za ta kai ka ga Allah ya Allah ka damu mu da Allah sai Allah ke cewa وما تشاءون إلا أن يشاء Allah? Inna Allah كان aliman hakima. Allah mai girma da dokaka yake cewa wama tasha'una illa an yasha Allah ba za ku so ba sai in Allah ya so ba za ka shiryu ba sai idan Allah ya so ba za ka bi hanyar Allah ba sai idan Allah ya so ba za ka so kai wani abu ba Allah ya karfi sai Allah ya yadda abin ke faruwa duk abin da ka tsara sai Allah ya yadda sai yaushe muka tsara cewa yau za mu zo a yi tafsiri a wannan masallaci idan aka zo kuma yau daga yau za a ruhewa wannan shine muka tsara amma in Allah bai da bana yi ya to yadda Allah ne ta saka ga gashi mu haɗu nan ina fata an gane wannan wa ma sha'una illa an yasha Allah duk abinda kuka tsara in Allah bai da ba bai faruwa inna Allah kana aliman hakima Allah masani ne Allah mai hikima ne Allah ka kara muna ilimi Allah ka kara muna hikima sai Allah yake يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا ليما يدخل من يشاء في رحمته Allah yana shigar da wanda ya ga dama cikin rahamarsa Allah ka shigar da mu walzalimina su kuma azzalumai a addalahum azaban alima Allah ya tanada musu azaba mai raɗaɗi. wannan aya tana daga cikin ayoyi wanda malamai ke sabani a wajen irabinta kuma suke ganin cewa ta saba ma dukkan su na nahawu saboda sai suka ta sabani a wajen fassararta a wajen irabinta domin Allah ce yudkhilu man yasha'u fi rahmati Allah yana shigar da wanda ya ga dama a cikin rahamarsa to yanzu nan an riga an kammala wannan magana yanzu istinafi za'i istinaf magana sabuwa wallalimina a'adda lahum azaban alima azzalumai Allah ya tanada musu azaba mai radadi to sai suka ce ah to yanzu tuna istinafi ne me yasa ma azzalimina nasaba aka ce mai maimakon ce wallalimuna don shine a istinafi kenan zai zama mubtada wallalimuna khabarinsa a adda lahum azaban alima to amma sai zama ya ga mubtada mansubi me kai shi nasaba me yasa aka yi masa nasaba maimako ake wa zalimuna aka ce wa zalimina da nasaba to shine malamai suka yi magana guda biyu magana ta farko suka ce a lalle wa zalimuna ne amma wa zalimina da aka gani saboda mujawara saboda yana kusa ga majaruri saboda shi ma sai aka yi masa majaruri yanzu ba mansubi ne ba majaruri ne wato da aka ce fi rahamatihi kaga sai aka yi adafin azzalimina ala rahamatihi kina zan madufi ne yudkhilu man yasha'u fi rahamatihi wazzalimina a'adda lahum azaban aliman Allah yana shigar da wanda ya ga dama fi rahamati kaga rahamati majarur ne bifi. fi majaruri ne yanzu wawun ina sai zama ya kama adafi ne ga rahamati amma ba adafi ne ba dalili kawai mujawara zama ne makoci ga majaruri to shi yasa shi ma zama majaruri wannan fasara ta ko kuma li'rabi na farko kenan li'rabi na biyu suka ce yudkhilu man yasha'u fi rahamati wadh-dhalimina a'adda lahum azaban alima suka ce nan wajen zalimina din akwai kana ba'dahu abinda abba zai fassara shi miye can da aka ce adda lahum azaban aliman shi zai fassara fi'ilin da aka shafi anan kenan wani fi'ili aka shafi anan kenan sai su kaddara wani fi'ili kamar misali suna kaddara wazzalimina sai a ce suke akwai wa yu'azzibu zalimina wa a'adda lahum azaban aliman. kenan yu'azzibu zalimina misali eh ko yuhazziru zalimina Allah yana musu tanadi cewa to yana musu gargade cewa a lahum azaban alima Allah ya tanada musu azaba mai radadi kina akwai ni fi'ili nan wanda aka shafe wanda ke kaddarawa shi yasa ya zama mansubi wallahu ta'ala a'lam dukkan ka'ida ta nahwu idan ta saba ma Qur'ani ita a gaban za sai dole ai tawilin ta ina fata an gane wannan Allah ka samu gani wallalimina addalahum azaban alima azalumai Allah ya tanada musu azaba mai radade inji Allah mai girma da daukaka wannan shine karshe wannan sura wato suratul insan ko kace suratul dahar wannan shine karshen ta kuma shine karshen tafsirin mu a wannan makaranta a bana insha Allah saboda muna roƙo Allah subhanahu wataala abinda muka yi tun daga farko har zuwa nan Allah ya karba muna Allah ya karba muna ababin da muka yi kuskure a ciki wannan kuskuren ya faru ne saboda karancin ilimi da kuma waton eh, hali na dan taka muna roko Allah subhanahu wataala ya gwada muna wannan kuskuren ya ba mu ikon gyarawa kuma Allah subhanahu wataala ya yahe muna wayanda suka shirya wannan tafsirin Allah ka sa wannan ya zama cikin mizanin kyawawa ayyukansu tun daga shi kiyaman na wannan kwamiti na wannan masallaci na wannan makaranta wato Alhaji Aminu dan iyan Sokoto wanda kullum muna tare da shi nan duka ayyukan yana bari ya zo nan mu zauna tare da shi mu yi tafsiri har sai mun kare sannan kowa ya watsi Allah saka mai da alkhairi da kuma sauran malama wannan makarantar wanda su kullum suna tsaye ganin cewa wannan tafsiri ya gudana kamar yadda aka soma har zuwa ƙarshe ba su kasa ba ko ɗaya Allah saka musu da alkhairi da kuma shi alaramma wanda ke kamo muna mu zo tare mala abdullahi sani galadima gandi Allah saka mai da alkhairi da irin kokarin da yi da kuma wato hubbasan da yayi da contribution da ya bayar a wajen wannan tafsiri Allah sa zama shi miza eh, sa cikin mizanin kyawawan ayyuka ah, da sauran ƴan hizban mu musamman Junaidu wanda kullun tare da shi ake zuwa tare da shi ake komawa Allah saka da alkhairi da sauran ƴan social media da sauran da sauran da sauran da sauran Allah saka da alkhairi eh, <laughs> Allah saka da alkhairi Allah shi biya kuma muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sa wannan makaranta Allah ya kara daga darajarta a cikin wannan jiha ta mu ta Sokoto ya kara daga darajarta a cikin Najeriya gaba daya akwai abubuwa da yawa waɗanda suka faru a wannan tafsiri namu har zuwa yau waɗanda suke duka na alkhairi ne Allah saka da alkhairi kuma Allah ya kara mana wannan alkhairi ga kuma kayan marayu wanda kun ka tara domin kawai ku tallafa ma wa'annan marayun da Allah mai girma da ɗaukaka ya saka suna rayuwa tare da mu a hali yanzu da suna da iyayi, amma yanzu iyayensu suna kasa sun rasu saboda ka ga dan wani abin da aka samu wanda za a tallafa musu insha Allah za ku ji wannan daga bakin shugabanni aba yadda kuma za abin zai za za a fara abun yadda za a bar sai dai muna kira ga ƴan uwa duk mutumin da ke da marayi karkashin sa ya kawo aka bashi to yawa Allah godiya yayi hakuri da abin da ya samu ba dole ne abin kake bukata duka ka same shi ba idan kaɗan ka samu ka gode ma Allah wannan ɗayan abin da ka samu sai Allah saka masa albarka sannan kuma har yanzu kofa ba ruhe take ba yanzu idan ka kawo abin za a tallafa wa marayi za a bashi idan kuma ka kawo ko gobe ka kawo shi sai an nemi marayin da bai samu ba don bayuwa ake kowa ya samu so daga idan ka kawo insha Allah za a nemo wanda za a kai ma kuma za a bashi insha Allah tun ne yanzu tsakanin mu da sallah akwai kusan sati daya tsakanin mu da sallah yanzu to kaga har yanzu akwai lokaci na taimaka ma wayannan marayu Allah taimake su Allah ba su nasara a marayu hadisan manzo Allah da dama sun fada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani zo ya iske shi yace masa ya manzo Allah zuciyata ta bushe in ana wa'azi ba na ji ina jin tsoron Allah a karanta Qur'ani zuciya ta kankan kam a karanta hadisan manzo Allah gabanza yi min wa'azi gabanza magana aljanna mm magana wuta mm kawai zuciyata ta bushe sai manzo Allah ce masa im sahara asal yatimi talil kalbuka ka shafi kan marayi zuciyarka za ta yi taushi daga nan ka zama mai tsoro Allah in ka ji ana wa'azi ya nuna ma shafar wato kan marayi ba ana nuna shahi kan ba shi kenan a'a ka jawo marayi kusa gari ka ka rinka tunawa wannan marayi ne babansa yanzu haka yana kwance cikin kabari kai ma za ka kwanta ka dibi ka rinka dan tausasa masa wannan tausasawar da za ka tausasa mai zai sa imani ya shiga cikin zuciyarka to duk wanda zai ɗauko ni abu ya bayar do a ba marayi ya rinka suranta ga maraye nan za a bashi wannan abun sai ka kaga zuciyarka ta samu laushi ka samu imani ka kara imani haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hataini da ni da mai renon marayi a cikin aljanna ka hataini kamar haka muke da ni da mai reno maraye kamar haka muke in kula babu wani bambanci ba wani bambanci tsakanin wannan yatsa da wannan yatsa ana kusa ga juna to yi eh, haka za ka zama tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ran tashin kiyama fiyayyen halitta annabin al'umma annabin Allah fiyayyen annabawa wanda ya fi dukka annabawa ya fi duka halittun Allah ma gaba daya ya an kace ran tashin kiyama za ka samu damar da za ka zauna kusa gare shi saboda albarka ka taimaka ma marayi ashe mutumin da ya taimaka ma marayi ba shakka ya taimaka ma kansa wanda ya taimaka ma marayi ya taimaka ma kansa saboda akwai bukatar mu taimaka ma marayu ga dukkan ababen da Allah mai girma da daukaka ya fure muna Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon taimaka ma marayun nan Allah subhanahu wataala abinda muka yi iya kokarinmu da muke iyawa muna roƙonka ya Allah ka karɓa muna eh, abun abun gani da ake ce ma juhudul muqilli kokarin wanda ke da kaɗanni ne ba mai yawa ne kokarin al ne juhudul muqilli kokarin wanda yi ɗan kaɗanni. ne saboda muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon taimaka mu wa'annan marayun da abinda Allah mai girma da daukaka ya fure muna muna roƙo Allah subhanahu wataala ababin da muka yi Allah saka da alkhairi Allah shi karba ibadodin gaba ɗaya tun daga farko wannan wata har zuwa yau muna roƙo Allah subhanahu wataala ya taimaka muna ya karba muna na ga shigowar ɗaya daga cikin malamanmu na ƙasa a Dr. Abdulsalam Baban Gwale al'arabiyu a sudaniyu tare da shi akwai ɗaya daga cikin ‘ya'yanmu kuma ɗaya daga cikin ban cewa ɗalibanmu ina cewa ɗalibanmu a manda yanzu kuma ɗaya daga cikin malamanmu malam abdurrashid suleiman jiga muna ta ya alaran ma ne wanda ke ja masa baƙi. Ga shi muna tare da shi sun zo su kawo muna ziyara na ruhe wannan tafsiri kuma na ga malam yusuf imam ɗaya daga cikin ƴan kwamitin mu na farfesa AA Gondo bal na'ibi ma na wannan masallaci so kuma na ga wasu ƴan izala izala haka wasu wasu haka haka hadda wani insha Allah <laughs> Husaini Adamu Zuru kenan muna yazo ga kuma sakatarin ƴan agaji na jiha Malam Aliyu Ladan daga Yabo Eh, duka muna tare sun zo nan sun kawo muna duka wannan ziyara muna muku barka da zuwa muna muku fata alkhairi kuma Allah kan kawo muku da alkhairi amma kuma na hanyo ni can dan committee committee haka malam faruku annur wanda eh, ta hannu ne ne muka san lawali malam lawali na wannan makarantar ta hannun mai gidansa faruku gashi can da jaddara eh, malam faruku so Allah saka da alkhairi kuma muna muku barka da zuwa ah, tafsirin nan min daroto ɗo to to allah jaɓi min ga'i tun daga fuɗɗugo har waggo joni allah jaɓan en e min boofi to bohol meɗen kanu on kanu andal nden nan kuma lattago menen min ibnu adam kila kanjum watti min boofi to allah yahano min ko min boofi Allah hokka e min ko e, aljanna ko min ga'i daga aran wargo hande Allah hokku aljanna Allah hokku aljanna Allah yaho Allah yaho Allah yaho Allah yaho wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik a baban gwale in kuka gane shi sai ku dauka bai jin fulatanci ba fulatani ne rikakke mai jin fulatanci kuma <laughs> Hmm? hmm?